alaikum. Ke kuma wannan aljani kika da komo? Baba fa saurayi ne. Nawa ne? Dukkanin nan kira wanda la wa sile ku kuke ganin mu ba mu kuke ganin ku ba. Ke biki ga wannan ba? Baba? Na? Saurayi na ne. a yi kalli mutum uwa zubin aljani duk samarin garin nan a yi ta zaɓa miki mutanen kirki ki ce a'a yanzu ki ɗauko wannan baba fa yana da kuɗi suna da kuɗi gidansu ya hillazi wannan tsabri in kika tashi haihuwa in kika samu irin wannan a ka kaɗai ma sai an cinye abin da kika samu kai ba Allah daga ira wallahi baba na ganta a shofarar ne Shokurai? Isa na ga na yaba da halayenta yasa nake so na aure ta. Aba. Abansa ne mai gidan mana a bakin titi. A'a ga zahiri. Ba Allah matsuna ka ce mutanen ne. Ai, Allah ya saka da alkai. Wannan ai bari kawai kan wahalar da kai barin ebo kawai, ya hannunka. Oh wannan magana za a yi sosai ba Allah na ai kai daga baya na fahimci cewa irin mutanen ne da Allah ya ba su haƙora saboda cin nama shine ya yi yawa eh ba komai me sunanka sai sunana ya Usman wa sunana Usman Usman Usman Usman mm. ai babban suna <laughs> eh Allah sarki kai ga su nan kalli takalmin da ya zuba ai shi yasa na gishi Allah sarki kin yi daidai to abin da nake so da kai dawo nan ai ka zama dan gida ka zama dan gida ka saki jikinka eh iyakaci kawai an samu dama a araba mu da yawan hayan nan ka gane rufin nan damuna ta zo billahi lazi har ban kaunar damuna duk da noma nake saboda na fi samun ruwa a nan akan a gona kana ji ina buƙatar a rushe gidan nan amin na bulo da bulo sannan a ɗaga mana shi sosai ko ba haka ba su tayas din nan ah, Allah eh, eh. to inda ɗan daga ne mm. baba Abuja za ku da dama insha Allah Allah ya saka ba da alkhairi ta. insha Allah ai irin ku aka rasa ya saka gana wannan da kake ganin ta tun ana haihuwa ta na san yan baiwa ce talakawa takwas suka kewaye ta na rinka bige su ɗaya bayan ɗaya na ce ba bara in tanada muku ita Allah sarki sai Habuja ina za mu koma kenan bangaren da Buhari ke ko bangaren Atiku ko bangaren wannan mutumin ya yake da suna ake cewa ka san suna ne da yawa ya bangaren su ma wanda layi za mu zauna a Habuja eh layin mai tama Mai tama? Insha Allah. <laughs> Ke a ina kika gan shi? A Shoprite na je shan ice cream baba kawai na ga ya burge ni. To ka kyauta. Inda da dama ma sai ka turo mahaifin naka yau ko gobe a ɗaura aure. In ya so ka san jinkiri sai ka ga ya kawo abin da. Eh to amma baya Najeriya kuma ya tafi Dubai amma kuma akwai sarki wata nan nima ya ka ganna a dubai jirgi jirgi ya Allah saka da alkhairi bawan Allah na baka ita kuma ta zama taka ladidi ta zama ta ta usman ko usman eh a lahira ma ai za za mutanen da za su ci albarkacin wannan sunan suna da yawa kaji eh gaskiya ne a kama tuwo ko wallahi na dan ce kuma shawarma na shawarma ne Allah sarki abinka da masu kuɗi eh, ka ji ya ci shawarma haka za wallahi da na rage miki tuwo ma amma tun da dai gashi za ku koma da ita ne ko kuma eh. ka zo ka ji mana ai amana zan baka ita ka ji in ya so duk ran da Allah ya sa mahaifin naka i dawo mhm. sai a zo a yi magana auren eh. ko dai baba daga yawan koma gidansu da zama kawai to ni ba za a iya dawowa can ba matsala eh. sai ya zo can din ni ba ya eh, ta ba matsala saboda akwai wurare wallahi da ba ma sauro zai cika ɗakin nan mu wuce kawai ba wai shikenan ai ba abin da zan dauka <laughs> kun ya zo rigunan gadi ma dan mahina kore shi ma kawai tafi na gidansu na sallame Allah sarki ke ku tare a gidan ba Allah sarki mun gode mu eh. tafi ba ba eh. eh. akwai ko ba sai na ibu kaya ba ko komai komai za mu samu ba kaya ba komai sarki komai akwai Allah sarki gida na yi bai bai da kai mu tafi ba ba to eh mu je